To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu masu na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. To alhamdulillahi jama'a za ku ga topic mun zana ka ko akidanka uh, musulunci sa'annan akidanka. Uh, wannan zance da yake faruwa kan batun Shak Munir Adam Koza da Shak Kabir Gombe da ya faru daga Saudiya abin da ya faru. kowa zai iya magana shi a yi shiru saboda ana ganin a'a saboda maganan eh, kowa na maganan akida ne amma akwai abin da aka manta sa'annan akwai wanda shi a ciki can san bai cancanci ma ya magana ba ma san kamar yaro na babu hotoro bai cancanci shi a ce wai ya yi magana ma cikin wannan wannan kadiyyar da ya faru ba ma san ina da dalilai na da zan faɗa saboda ku dai ji abin da shi ya fara faɗa kamun in zo mu yi masa raddin kan abin da ya faru kuma jama'a mu janyo hankalin jama'a dai abin da yake faruwa ku dai ji kaɗan dai abin da shi wannan yaro na ban foto yake faɗa. yana cikin waɗanda Allah bai yarda su je ɗakinsa ba. Na rantsu da girman Allah, na ransu da girman Allah da duk shi na yake hannunsa. ɗahiru usman bauchi ra'asul jarima wallahi tallahi yana cikin waɗanda allah bai yadda su je ɗakin sa ba waɗannan mushrikai ne na ransa da girman allah waɗannan mutane mushrikai ne ba su da alaka da tauhidi ko addinin musulunci To, jama'a kaɗan kenan ina zuwa kamu mu zo mu ci gaba. Kun ga abin da sa na ba wannan topic cewa musuluncinka sa'annan akidanka farko musuluncinka sa'annan akidanka kowa ya san tsakanin izala da ɗarika kuma kowa ya san tsakanin izala da shi'a duk abin da yake faffaruwa amma tsakani da allah ido yana da nauyi in an haɗu saboda na sha sha ganin malluma daban-daban da yawa ababen da ke faruwa a kan eh, midiya amma in an hadu wani abu kuma daban ne in an hadu wani abu kuma daban ne sa'annan irin ire-iren wayannan ababa mm, zauna ka kai mai hankali wannan ba rarraba musulunci ake yi ba kawo fitina ko dai me yau akan shak munir adam koza wannan abu ya faru ya fara faruwa akan shak munir adam koza da kuma shak kabiru gombe wannan abu ya fara faruwa mu tambaye kanmu kamin shak munir adam koza shi wannan yaro baffa hoturu komin salafiyancin shi komin izalanci komin eh, munkircin shi dai asafin lalazim ne abin mana da ban mamaki mu duba wanga aspect komin zamanka dan izala wallahi tallahi a wurin a idon mutane ka kaf gaba da jamhur wallahi baka kai balalo ba baka kai shak balalo ba saboda shi shugaba ne a cikin ma kungiyar izalan kuma dan ɗarika da ke jina komin ɗarikancinka a yau wallahi ban kashe ɗaya da bauchi ba komin ɗarikancinka a yau ka kaf gaba ɗaya a ɗan ɗari kan kana jina wala ba <laughs> kai shi na rubuci ba to amma sun haɗu da shek eh, sunan shinga shek ɗaya rubuci yana maka wallahi shek balalau ya biyo shi ya zo ya yi masa gaisuwa tsakaninka da Allah ba ba rigima akida amma da suka haɗu. ya bi shi ga bidiyo nan ya bi shi ya je yi wa shai ɗaya gaisuwa ku duba wannan bidiyo. sha'awa don Allah don annabi me ya kai wannan sha'awa shi yasa yau a ce a ce Sheikh Bilal yana masallacinsa yana maganganu akan shaidai rabauci ko kuma a cikin masallacin shaidai rabauci ana maganganu akan Sheikh Bilal yasa an an hadu Saudiya shi yi fada ko kuma sha fara zage zage hankali jama'a hankali bai dokan wanga magana mallum ba ne kamar irin yaro na mallum ba ne shi ana ta koyar da kiyayya kaga ana ta koyar da kiyayya ana ta koyar da fitina yau misali abinda in zaka in mai hankali ka zaka zo zaka duba abinda wannan suke ake bagana cewa okay wato in dai kaga dan ɗarika ko kuma kaga dan izala wani wuri kawai ka haushi da duka haka ke so ko kuma a'a shi shak kabiru gombe kawai da ya ga eh, shak eh, sunan shiga shak munir adam koza da aka bashi wannan microphone ya ce a ah, ai ga wani zindiki ai ga wani shedani haka zai faɗa haba ido yana da nauyi ido yana da nauyi shi naga ga makaga wayan ga mutane they are very selfish kuna da selfish kwarai me yasa nace kuna da selfish kaga shak munir adam koza malami ne fasika ne fa a cikin ga tijjaniya haka shi ma shak kabir gombe siƙa ne babba ne a cikin izala yau sheshin shak kabiru gombe aikin haji fa aka je yi fa aikin haji aikin musulunci aka je yi she ya gabatar da ni ban ga laifin cikin wannan abu ba she ya gabatar wallahi tallahi ko da shak munir adam koza ya gabatar da shak kabira eh, da irin wayannan kalamu wallahi ni ban ga laifin ban ga laifi a cikin wannan ba aikin Allah aka je yau aka sa za a sa ka kabari kai kadai za ka shiga komin kiyayyanka da wani komin soyayyanka da wani walla ba ba ba wanda zai bika cikin wannan kabari ko matarka ba za ta bika cikin wannan kabari ba ko matarka ba za ta bi ko ƴaƴan cikinka ba za su bika ba tsakaninka ne da Allah shi aka je aikin Allah da aka je aikin Allah she suka kira Shek Munir Adam Koza ya zo ya gabatar yau abin da shek Munir Adam Koza ya karantar ya gabatar ya karantar kuma ya gabatar a cikin musulunci shemun lumba ku kuce ha ah, ai abin da ya faɗa ai bidiya ne ai ƙarya ne ai babu to kaga wannan akwai ma'ana ai abin da ya faɗa ba amma muddin ba ku zo kun ce abin da ya zo ya karantar a cikin aikin hajin nan ƙarya yake yi ba gaskiya bane yanzu don Allah don annabi me wannan cici na shehu wai Kabir Gombe ya yabe shi ya da yabe shi ya sa kuɗi sa ne ko shi shek Munir Adam Koza ya sa kuɗi aljihun shek Kabir Gombe ne ya ba shek Kabir Gombe kuɗi ne ko shi Sheikh eh, Kabir Gombe ya ba shek Munir Adam Koza kuɗi ne a'a amfanarwa suka amfanar da jama'a kuma muna fatar Allah ya ba su ladan haka muna fatar Allah ya ba su ladan haka muna fata Allah ba su ladan haka abin da sanace ce wayan ga mutane eh, these people sometimes kun yi wani selfish da bai dace ba shak kabir gombe babban malami ne fa a cikin izala kuma yan izala suna kaddara shi suna son shi kuma haka fa ku kumanta kuma shi ma shak munir koza babban malami ne a cikin izala eh, a cikin ɗarikar tijaniya kuma yan ɗarikar tijaniya suna son shi kuma suna sun amince da shi yau shi kuka zo kuna wai Shek kabiru gombe ya yabi Shek munir adam koza wannan yabon nan bai yi ba shi suka manta cewa da shi ma shak munir adam koza shi ma da ya tashi shi ma ya yabi ya yabi shak balalo ya kuma yabi Shek kabiru gombe kuma ya kawo kanshi kasa ya basu kuma ji maganan ba da ya fara sometimes mutane shakka rasa hankalinsu shi sa shi yan ɗari ku su jawo shi maganan ma da shi Sheikh Munir Adam ko zai faɗa yace wai nan ba matsayin shi bane don Allah don Annabi wani irin kaskanci ne mutum ya kaskata kan ya haka wani irin kaskanci ne mutum zai iya kaskata kan ya haka wato da suka gabu kawai shi su fara zagin juna shi ma Sheikh Munir adam ko zai tashi ce a ta yi wannan duka yara kanana ne wayannan ba su kai in tsaya gaban su ba yi magana ba saboda na ta karbi an aka shi ma kamata ya fara su duka sun girmama juna amma shan kuzo kuna a ah, me yasa shan kabiru gobe za shi ya yabe eh, shek munir adam koza shi na yan ɗari kuma sun shi tashi su a ah, me yasa shi ma shek munir koza shi ma zai magana eh, akan shek kabiru gombe it make no sense juya juya bin kaina wa juya kuma zuciya ka gani shi yasa ku ji ina barin demi shi yasa mutane ina gani abin da sa gana na rahoton na ce they are very selfish ku yi tunani ku duba aikin haji aka je yi da aka je aikin aiki, shi su fara zage zage su fara kashe juna su fara sine wa juna su fara zagin juna no abinda suka yi aikin Allah suka yi a wurin in ka je ba ba ruwanka da wani wai eh, ka, ba ruwanka da wani izana a'a abinda kake yi ne tsakaninka ne da Allah abinda ka yi koyar maka zikirin Allah salatin annabi ka yi wurin Abin da kai ma izalin ya koro maka a ya koya maka eh, eh, shi ma in zikirin Allah ne shi ma kai wurin da zumunci ma yana da kyau zumunci ma yana da kyau ta ma bari na zo bari in eh, kawo muku ga bidiyo an ce wai abin na da ban mamaki da shi shek na zo kan bafa otoro na zuwa na zo kan bafa otoro ku yi hankuri

manufofi masu kyau da rabe da shi al'umma a ƙasa kuma ga shi matashi da zai zo ya gabata mana da siya a wannan wuri shek mudir fanai da fara mashkuran ma'ajuran mu'azzaman ko mukarrama kun ga a nan wallahi na girmama shek kabir gombe sosai a kalamun da ya yi a kalamun da ya yi shi ne musulunci wallahi a kalamun da shi ne musulunci shi yasa shek kabir gombe shi zan fara zage shek munir koza kaza yi zage shi zagi kuso ya masa ya tsine masa zage sa a'a mutum ne ba dabba bane mutum ne ba ni tare da shi ba ni ra'ayi ba na ra'ayin shi ba na eh, eh, a sunan shi nan bin eh, karantar wasa amma mutum in yayi abin alkhairi kana yabon ka ce yayi haka kuma in yi abin da bai dace ba kake ganin kai a wurinka a wurin shi ya dace kai a wurinka kai kana ganin a bai dace ba kawai kai maganansa cewa a a wurinka ai na ga da yawa wanda suka ce su a wurin su Su a wurin su bai dace ba a su a wurin su, fine amma shi wannan yaro da yake tarar suwa ina zuwa kansa ce yanzu ka duba ga kalamun da shi shek kabir gombe yayi akan shek munir adam koza to da shek munir adam koza ya tashi ya zage shi ne Shima ye bonse yo ye ye bonse yo yai. Kuji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا مولانا من المسلمين التابعين بإحسان إلى يوم الدين bayan haka manyan shugabanni kuri yana iyayenmu iyayenmu kaji farko ya kira su da iyayenmu kuma manyan malamai wai bajinin eh, malamai bajin ko malamai ci farkon yabon da ya yi musu shi ma shi yasa shi ma shak madina da mukoza maganin da ya fara shi yan ɗari kusu yi shi ya me yasa kaga ɗan ɗari ka ba zai yi haka ba haka kuma bai kamata ku yi haka ba yanzu wala Allah sanadiyan haka shi a samu wani sasancin ma wa'anda suke bi ta kan muna Munadam Koza suke zagin Sheikh Kabir Gombe ko kuma wa'anda Sheikh Kabir Gombe ko kuma wa'anda suke bi ta kan Sheikh Kabir Gombe suke zagin Sheikh adam Koza kaga za a iya samu sasanci a rage wasu gaba amma abin da ku zo kuna yin nan tunzurawa ne a ci gaba da gaba a ci gaba da fitina ko dai ya yabon da ya yi masa shine ya ba shi karatu ya bude kwakwalwar shek mun adam koza ya sa masa karatu ko kuma a'a ya ba shi kuɗi ko kuma a shi Sheikh adam Koza ya bude kwakwalwar eh, Kabiru Kabir Gombe sa masa karatu ko kuma ba shi kudi it make no sense aikin haji ne kuma bai baka sha'awa kan da 'yan Najeriya wallahi wasu garin fa yaki yake yi fa bai baka sha'awa kan da 'yan Najeriya suka hada kansu haka a zo a yi wannan Shek Munir Adam shi ya ce a'a ai tun da ma wanda zai ba mu sallah eh, malamin izala ne ba zan bi shi sallah ba it make no sense It make no sense. Ji Sheikh Munira Mukuza. Wai nan ba wurin tsayuwan shi bane da shi ya kamata ya tsaye. Manyan shugabanni wuri yana da iyayenmu manyan malamai. Kamar iri na ya fi dacewa saurara don ya amfana. Wani irin kawo kai ne mutum zai yi ya fi haka wani irin kawo kai ƙasa mutum zai ya fi haka matsayin shi fa malami fa ɗan ɗari kuna kuma maganar shaka bir gombe faɗa karya ne ai ba karya bane ai limami ba limami bane limami ne ba shugaba bane shugaba ne limami ne kuma shugaba ne kuma masallacin juma'a gashi na yana bada sallah ai ba ƙarya yayi ba amma ka ji shi fa yace wai nan manya-manyan malamai iyayensa manya-manyan malamai a matsayin shi shi ya kamata ya zauna gefe yana saularan su wani irin kawo kai ƙasa mutum zai yi haka shi ma da sha ya yabe su ne shi ma yi shan yanzu na zabarin tambaye ka kan shak munira da ko zaman abu ya fara ai ba kan shi ya fara ba komi zaluncinka wallahi baka kai eh, eh, eh, mai rasuwa malam jafar ba baka kai malam jafar ba haka komi ka kamar kan nake faɗa baka kai shi ɗaya rubutu kuma kowa ya san abin da ya faru a baya kowa ya san abin da ya faru a baya amma ka duba wagana shak armuri adam ko zako to ka duba tsakanin shak ɗayar bauchi da shak ya suna shi nan ah, shak jafar na ce muku ido ido yana da nauyi ido yana da nauyin gaske sun taba haduwa da suka hadu ai ba na kan shek balalau da na kawo nan a maka shine kawai haduwa shek dahir bauchi da shek eh, ya sunan shi nan eh, jafar sun taba haduwa da suka hadu Allah sa ga wannan bidiyo da suka hadu ka duba irin girmamawa da aka yi wa juna kuma ka duba irin shedan irin shedan da aka yi wa juna Allah ka bani sa'an ga wannan bidiyo good ka duba irin shaidan da suka yi wa juna wanda na sani dan kizala sai Jafar Adam ji shaidan ya ce mini shi ba dan kizala bane ji shaidan da Sheikh Dahir Bauchi yayi wa da suka haɗu fa irin shaidan da Sheikh Dahir Bauchi yayi wa Sheikh ah, eh, Sheikh Jafar amma kowa san kowa sai ya zana masallacin shiga irin abin da ake karantarwa Sheikh Ɗari Bauchi yana karantar da musulunci ya karantar da eh, akida eh, ɗarika tijaniya sosai shi ma shan Jafar yana karantar da musulunci kuma yake kuma ya karantar da akida izalan shi sosai to amma ka duba lokacin da aka hadu duba shaidan da suka ba zuwa kan Kabiru kan shak Kabiru Gombe shaka bai ruwa ai ai bai wa shaka ai bane da muku da cewa wani shedan a sunan shiga. to ka duba shedan da shi Shek ɗayar bauchi ya yi wa Shek jafar ya ce wai wai mahaddaci malamin Kur'ani ku dai ku ji ku ji da bakin ku akwai ba ba sometimes dai yawa kuna son selfish too much mahaddacin Kur'ani wanda na sani ɗan izala sai Jafar Adam shi kuma ya ce mini shi ba dan gizana ba ne na taɓa nuna masa yara na ƙanana da zane ce malam jafaru ga irin yaran mushrikai da kuke kiran su mushrikai malam tun da nake wazi na ka taɓa jin na ji dan dariƙa mushriki to ka ji da suka haɗu kenan ai shi za muke rigima da shan gizana in ji shi ba na je na same shi a kazaure sarki ya kira mu cikin gida muna cin abinci mu uku da mm-hmm. Sheikh Jafar Adam da eh, sarki sarki eh, ka zaure da ni muna cin abinci mu uku sai sarki ya jefa masa fatawa sai ce ai matukan Imam Malik yana gari ba ba mai amsa fatawa ga shehu kuma ka ka ka tambaye ni fatawa ka duba shi kuma Sheikh Jafar irin shaidan da yi wa Sheikh Dair Bauchi ba kun ce wai Sheikh Kabir Gombe ya yabi Sheikh Mundiya Namko Zaba ko? to ka duba Sheikh Jafar ya kira Sheikh Dahir Bauchi wai Imam Malik wai matukar Imam Malik yana gari shi a yi masa tambaya ai ba zai ba zai amsa da fatawa ba shi dai Sheikh Dahir Bauchi ya amsa ka duba shaidan da yawa Sheikh Dahir Bauchi fa Imam Malik matsayin Imam Malik ya ba wa Sheikh Dahir Bauchi sai za shi ma wannan ya kafirce shi ma Sheikh Sheikh eh, <laughs> eh, Sheikh Jafar ya kafirce kenan

haka mushrikai wanda kun kira su mushrikai su wanda kun kira mushirkin ya san Qur'ani ya it kaga sometimes ba wasu abin da suke wallahi in sun shiga daki sun san abin da muke ga ba daidai bane ba wanda bai da kurakurai har ni ya kowa muna kurakurai amma in ka zo kai ka gane shi ka janye ka gane a ah, wannan kuskure ne ba zan yi amma hadin kai hadin kai hadin kai tsakaninka da Allah da annabi ka zauna ka yi tunani ka zauna ka yi tunani za ka taba mafalki a ce maka wai ga shek abul fatai da malam musa yusuf da suna sun zauna wa yana program in dai ba mukabala ba za ka yi wannan mafalki za ka yi wannan tunani to amma da maganan haɗin kai ya zo lokacin da ake kashe hausawa da fulani fulani kuma na kashe eh, hausawa hausawa na kashe fulani ya sa ga malam abul fatai ga shek eh, asadu sunna an zo an zauna tare ana magana domin haɗin kai ana wa'azi domin haɗin kai kuma sun zauna wannan ya kira wannan malam wannan ya kira wannan malam amma shi yasa shi yasa shi abul fata bar karatar da darikacinsa ai ko gobe ga wani abu ya zo ba shi yasa shi malam malam Musa Sassu da suna ya bar karatar da eh, eh, sunan shi nan izalan shi har ko gobe shi ma ya gani ya zo magana amma haɗin shi shine most important shi ne most important balle shi wannan wannan wannan baffo hotoro yanzu abin nan da ya faru she ka zo kai wannan mugun rantsuwa ji rantsuwan banzan da rantsuwan kama bai da amfani saboda musulmin kwarai wallahi yana rantsuwan abin da bai da she bai da hope din kansa yana yi kaga shi yana tsoro yana shakka kafara kan kafara ya kama shi yana shakka kan Allah ya kama shi amma mutum ne zai zo yi rantsuwa tsakanin shi da Allah da annabi daga ba kuma ya koma ya je ya bi ba nan ba fa hotoro ya zo ya tsine wa shak eh, ya zo shi ne wa shi Idris ya tsine wa shi Idris dusun tashi ya ce wai in Idris yana ba da hutuba wai Idris na ba da hutuba wai ka ci kai kasuwancinka ba irin hutuban Idris Abdulaziz eh, Sheikh Idris Abdulaziz ne Allah ya ce ku daina yin kasuwancin ku ba ya yi rantsuwa kan haka amma daga baya ba ya ji ya bi idris ba har su kai sallah cikin masallacin su sai sa kaga wannan rantsu rantsuwan shi duka bai da amfani haka duba maganan da ya zo yake rantsuwa a kai shi abin da ke da ban mamaki ko shak kabiru gombe ai kai baka bar shi ba ka zage shi ji maganan da ya zo kan shaidar bauchi eh, da eh dubaran so da ke kai ma ta je balle shi kai ma da girman Allah da numfashi na yake hannunsa ɗahiru Usman Bauchi ra'asul jarima good mun ji wallahi yana cikin waɗanda Allah bai yarda su je ɗakin sa ba good jama'a kun ga su wanda ya zo yi wannan haka ya zo ya yi rantsuwa ina zuwa kawo ku duka haka ya zo ya yi rantsuwa kan a eh, sunan shi dan Idris eh, Idris Abdulaziz ya zo ya rantsuwa kan Idris Abdulaziz cewa hutubansa kaka bi shi sallah bai kamata a bi shi sallah ba kaza kaza ya zazzage shi amma daga baya waye amai ya lashe waye amai ya lashe kai kai yaron nan haka ku duba a bakin wannan shi sai yau ka zo ka zage shi da Bauchi ko ka zage shak Munir Adam Koza wala bai ba wani dan dari ka mamaki kuma ɗan dari ku kowa kowa kowa ya fitar kansa ku bani da shi kowa ya fitar kansa ku bani da shi abin da za nake ce muku haka kaga wannan baffa hotorun nan wallahi kamin a fara ji a bakin wasu 'yan ɗariku shi shi shi shi shi shi ne shi wannan guda-guda ya zo ya tabbatar da shak jafar da eh, shak awal albani wallahi wasu suka karantar da boko haram su kawo boko haram a bakin shi aka fara ji shi yasa yawan ka malum malumman kama kenan a bakin ka kai kai ba hoto aka fara jin cewa wayannan malumman kan nan su suka karantar da Boko Haram suka a bakin ka kai yasa yawan ka zo kana zagi shehi da rubutu ce wai Allah eh, bai wannan sa Sheikh Kabiru Gombe ma da wai ka zo kana fada abin da ke ban mamaki shi Sheikh Kabiru Gombe a wurin ka shirki ne saboda akwai video da audio da ka zage shi ka zage shi da eh, Balalau yasa yau in an hadu Eh, mushiriki shek kabir gombe mushiriki shek eh, munir adam koza in an hadu kai ina ruwanka ba su ta shirka su mana saboda kai a wurinka kai kai kai ba fotoro shek kabir gombe a wurinka ai ai mushiriki ai dan wuta ne a wurinka kai kuma shek munir a wurin yasa kaga nace muku akwai waɗanda ya kamata su yi magana amma akwai waɗanda su ba su cancanci su yi magana ba ma su su bai kamata ma a ce wai an ji bakin su ba saboda ga bidiyon da ka zo bari na nana ɗaya a bakin sha a bakin wannan a bakin sha ka fara jin shak albani zaria shak jafar su suka koyar su suka karantar su suka kawo boko haram a najeriya a bakin sha ka fara ji gashi nan yan uwa musulmi ne adalci wannan akida ta boko haram yan uwa musulmi ta samo tushe ta samo asali a arewacin Najeriya mm-hmm. daga karatuttuka da lakcoci da hudubobi na wannan shahararren malami da ake kira da suna Sheikh Ja'far Mahmud Adam an kansa da gafara. Sannan aƙida ta Boko Haram ta samo tushe ta samo asali daga lakcoci da karatuttuka na wannan malami da ake kira da suna awwal albani zaria ɗan uwa musulmi waɗannan malamai guda biyu su ne malaman boko haram abinda nake jama'a don Allah in kuna ji na ku zana mini yes kamin ci gaba in kuna ji na domin wannan yana da muhimmanci in kuna ji na ku zana mini yes wa'anda ke saurara na in kuna ji na ku zana mini yes a bakin shi a bakin shi a bakin shi aka fara ji shi wannan eh, ya sunan shi nan kofo hotoro yasa yau in kai ka zo ka ga wasu malluma kana cewa wayannan malluma su suka kawo boko haram suka karantar da boko haram saboda hutubobin su da karantarwar su su kawo wannan boko haram to yanzu kai abin da kake yin nan karantarwa da kake yin nan bai fi karfin boko haram ba ai naka ya hada da bandit da boko haram da gaba ɗaya domin kai kana karantar da kiyayya da fitina wai don da ina ruwanka ma zobe kai ka shek kabir gombe bai tsira wurin ka ba shak eh, mun adam koza bai tsira wurin ka ba okay good zan fara zan zan fara zan bar shi ku ji shi shi a bakin shi aka fara ji awala albani da kuma eh, shek jafar su suka kawo boko haram a bakin a bakin wannan yaro aka aka fara ji irin ka zo ka zo kana magana eh wannan akida ta boko haram yan uwa musulmi ta samo tushe ta samo asali a arewacin najeriya daga karatuttuka da lakcoci da hudubobi na wannan shahararren malami da ake kira da suna shan ja'far mahmud adam allah ya ji kansa da gafara sannan aƙida ta boko haram ta samu tushe ta samo asali daga lakcoci da karatuttuka na wannan malami da ake kira da suna awwal albani zaria yan uwa musulmi waɗannan malamai guda biyu su ne malaman boko haram abinda nake nufi da cewa su ne malaman boko haram wato su suka haifi wannan aƙidar a arewacin najeriya hudubobinsu da karatuttukansu da lakcocinsu iya suka karantar da boko haram ba na nufin wasu su suka yi jagorancin yakin boko haram sun ɗau bindiga an yi yaki da su ba haka nake nufi ba ina nufin waɗannan matasa su suka gina su akan wannan aƙida wannan ina ba da wannan shaida gare ku ku saurare ta da kyau da kunnuwan ku kasa kunne ku ji abin da nake faɗa sannan ina ba da shaida ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jin abin da nake faɗa kamar yadda kuma kuke sauraron abin da nake faɗa ina ba wa Allah shaidar cewa wannan aƙida waɗannan malamai su suka haifar da ita kuma su suka gina waɗannan samari a kanta ba na magana game da makomar waɗannan malamai sun rasu sun mutu Allah ya ci kansu Allah ya gabata musu duba ai ga munafunci ai ga munafunci wanda ka zaka ka ce wasu boko haram kace su suka kwarata da buka kuma boko haram wani irin kisa ne ba kashe ba wani ne ba kashe ba a ciki shi kuma daga baya kuma zo kana musu addu'o'i sun rasu wai Allah ya ji kansu addu'a me zaka yi musu in kai ka tabbatar su ga kawo boko haram kai da bakinka ka zo kake zagin mallumanka kuma har yana kawo hujja duk abin yana da bari bayan saka duka amma bari kawo hujjojin da yake kawo dai kadan anhu yake cewa qala rasulullah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce innaha satakunu ba'di asaratun wa umurun to yan uwan musulmi kafin kawo waɗannan hadisai bari ku ji abin da malam Ja'far yake cewa bari ku ji abin da Albani yake cewa ina ga haka zai yi ku fara kawo maganganun su da fari sannan kuma sai mu zo mu kawo dalilai daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi cewa waɗannan maganganu na Malam Ja'far da Malam Albani na Zaria maganganu ne da suka saba wa hadisan manzon Allah suka ci karo da aqida da ahlus sunna. Malam Ja'far yake cewa amma dan saboda kasancewar mulkin su imtijad ne ya samo asali daga daula Usmaniya. Farfishin abin da daula Usmaniya muke karramawa, muke girmamawa, muke mutuntawa. amma matukar za a yi mana adalci ne za mu ci gaba da yin hakan idan ba za a yi mana adalci ba wallahi tallahi babu karanci da za mu jira babu ba za mu yi wa wani alkawari ba ba za mu yi sainin a dukkan wata takarda ba da za ta nuna za mu ci gaba da biyayya ga dukkan zaure ko fadar da muka san ba za ta yi mana adalci ba ba za mu ci gaba da biyayya to kun yi da malam Jafar yake cewa za su yi biyayya za su mutunta shugabanni da sarakuna matukar shugabanni da sarakuna za su yi musu adalci wannan magana da malam jafar yake faɗa yan uwan musulmi ta ci karo da aƙida ta ahlus sunna wannan ba aƙida ce ta ahlus sunna ba wannan aƙida ce ta khawarij khawarij kuma su ne boko kaga ya kira su malam jafar kaga karatun malam jafar ya kuma kira malam jafar da hawarij kasa kaga sometimes wai kazo kana zagi wai wai dan dalika ya ce kaza kan ga wanda ya fara faɗa a cikin ku gashi nan gashi nan gashi nan gashi nan gashi ya da malam Jafar da Khawarij wai Khawarij nan su ne Boko Haram abin da ya zo faɗa kenan shi gashi nan kasa yau yanzu na zagin shi ɗaya da bauchi ko na zagin shi kuma da ko za dai ban ga wannan abu ma da kima amma shi bai cancanci ya yi magana ba ya bar masu magana su yi magana ya bar masu magana su yi magana amma shi shi shin dai bai tantance ya magana ba bai cancanci ya magana ba saboda eh, shi shak kabir gombe ai baka bar shi ba ka bar shi ne ai baka bar shi ba baka bar shi ba shi shan munir ka bar shi ne baka bar shi ba baka bar su ba Ni matsayina wallahi ban ga laifin shak Kabir Gombe ba kuma shak Munir Adam Kotu kuma da ya tashi ya besu wallahi ban ga laifin su ba wallahi ban ga laifin su ba ni dai a wuri na amma wala Allah zai iya yi baka mamaki wani dan zala na wani wuri shi abin da shak Kabir Gombe bai yi masa ba wannan ra'ayinsa ne wani dan ɗarika na zaune wani wuri a abin da ya sunan shi nan shak eh, Munir Adam Koza yayi bai yi masa ba Wani ra'ayinsa ne kowa da ra'ayinsa amma kai kai kai ni dai kai kai kai a sunan shiga eh, ban fotoro bai can no baka cancanci kai ka sa baki ciki ba masa kai baka cancanci ma ka sa baki ciki ba kai baka cancanci ka sa baki ciki ba amma ra'ayin da ni nake gani shine mafi alkhairi wallahi shine haka kaga da kadan kadan da kadan kadan a kowa ya karantar da akidansa amma amma sha'ani na musulunci kamar yadda aka aka hadu can ni ban ga laifi ba abinda shek Munir Adam ko zai zo fada inda kun zo ku ci a ainan karantar wanda ya karanta abinda ya fada a kuskure ne a bidi'a ne a san manzo Allah bai yi ba a san wasalin da ya fada babu watsali ko kuma abinda ya fada ba ƙarya ne to kaga yana da ma'ana amma abinda ya karantar aikin hajji ya karantar ko ba aikin hajji ya karantar ba ya karantar da aikin hajjin ko bai karantar ba na san jama'a da yawa basu ji ba zan samu ku ji abinda shi ma shek muna da ko zai karanta amma ku dai ji wannan ci gaba ana yi wa shugabanni biyayya ne in sun yi adalci kawai idan shugabanni ba su yi adalci ba ba a yi musu biyayya awwalu albani zaria shi ma yake cewa wannan gwamnatin ta siyasar yanzu tana tsananta mana kwatankwacin tsananin da ake wa shehu dan fodiyo a lokacin yunfa idan na ce wannan gwamnati ina nufin gwamnatin gwamna makarfi zaluntar mu ake yi ba a sauraron mu da azumi bana ɗaya daga cikin malaman mu yana tafsiri ɗan shi'a suka je suka gaba mu wuka sarkin zazzauye mana alkawarin za a ɗau mataki area commander ya mana alkawarin za su dau mataki gwamna ya yi alkawarin ta hanyar daraktar shi na addini za su dau mataki amma har yanzu shiru kake to yanzu abin da muke cewa kuna jin magana za ta wuce haka ba za ta wuce ba kun ga suna nuna cewa ba a yi wa shugaba biyayya kenan sai ya zama shugaba adali ne baya zalunci malam albanin zaria yake cewa wannan abu da aka yi wa malamin muna nan muna gaskiya da ban da ba zan doki kira ba amma tun da zaga shak shak Edwan saboda kai zan baka bari na ƙari submission zan baka minti biyu uku insha Allah shi wannan baffa hoto nan shi bai cancanci ya magana ba sam ga mallum ga kuma hujjoji a cikin maganganunsu da suka yi jiya ka kawo ka zo ka sa hujja ka kafa cewa gashi nan kai hujjan ka ne su suka kawo su suka karantar da boko haram a wurinka su suka karantar da boko haram yasa kaga kai kai rantsuwanka da kake yi ni a wurina ni ba ba mutum bane da zan ce maka wai ba ka musulunci har gobe ni na ganin ka musulmi amma ina ne kana kana need a jaddada maka sosai musuluncinka saboda abin da yasa wannan shi ya zo ya yi rantsuwa ya yi zage-zage kan ya sunan shi nan malaminsa kai ba fautoro ba wanda bai taba zagi ba duniya mutum ɗaya ne kawai hatta kansa ya taba zagin kansa hatta kansa ma yana zagin kansa mutum ɗaya ne kawai bai taba zagi ba shine mai kwano mai kwano ne kawai bai taba zagi ba amma ba wanda ba fautoro bai zage shi ba ya zagi kowa har ya zagi kansa kansa ma yana zagi kansa ma yana zagi mutum ɗaya ne kawai bai taba zagi ba duniya ban taba ji ba amma wala Allah ya taba yi amma ni mutum ɗaya ne ban taba ji ya zagi ba shine mai kwano malamin sa shine kawai naga bai taba zagi amma wa kai kai kai ana maganan nan shirun kai za ka yi nan nan nan nan ka zo ka zage Idris Abdulaziz Allah sa ga wannan bidiyo good nan ka zo ka zage Idris Abdulaziz kai magana kai amai kuma ka je ka lashe amai kai ka kuma je ka lashe amanka ka ce ba a bin sa sallah bai kamata a bi Idris sallah ba duk wanda bi Idris sallah ya sake sallansa ka kuma ce hutubansa hutuba Allah ya ce in ana hutuba kowa bar kasuwanci sa ba sai da sayawansa amma ba irin na Idris Abdulaziz ba na Aziz za a iya siyar da siyarwa a yi amma ƙarshe bayan ka yi wannan maganganu ka ƙare ka kuma bi shi gidansa masallacinsa lokacin da su shayar da da sauransu suka tashi ka su ma na saradu musa ka bi shi gidansa ka je kuma kuka yi sallah yanzu waye amai lashe rantsuwan da yi duka a kansa ka yi kafara rasuwan da kai kan Idris Abdulaziz suka kai ka fara walluma kuna ta karantar da kiyayya kawai gashi nan karamin dan iska ne eh. marar hankali marar tunani eh kada wanda ya kuskure ya ce min na yi tsanani eh Idris kenan kike zagi ba kuskure ya ce min na yi tsanani irin wannan kangararre irin waɗannan lafuza ne suka dace da shi jahili dabba marar hankali da tunani Idris yake zagi shekarun ka su amfane ka idan baka da ilimi baka da mafaɗi baka da mafaɗi baka da mafaɗi ba wanda isa ya gaya ma gaskiya baka da na gaba baka da sa'a ba wanda isa ya nuna maka cewa abin da kake yi hauka ne ba karatu ba ne, ba ilimi ba ne? ba wanda isa ya gaya ma haka ba wanda ya ya gaya maka gaskiya duk wanda ya ma magana za ka ci mutuncinsa to mu barin gaya ma gaskiya ni ko gaya ma da'awar salafiya umuman mu ba wanda ya fi karbu sai Allah Idris suke zagin nawo. Wanda muke so faɗa akwai abin abin ban mamaki a cikinta. Yanzu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan kai malami ne Idris Abdulaziz. Mhm. In kai malami ne sahabban manzon Allah fa Allah ya kara musu yadda. Sabon manzo ai gaba ɗaya malamai ne Idris yake zagi jiya amma yau kare kaje ka Idris yake zagi yau ka zo kana zagi shi magana a nemi kwararren likita ya duba a nemi kwararren ya ba da shaidar cewa kwakwalwarka lafiya kalau yanzu nan ka tabbatarwa da mutane Malam Idris Abdul mhm. ka ce kai malami ne kuma kai ma shugaba ne. <laughs> Malam Idris Abdul wallahi wannan magana ta ka tana daga cikin abubuwan da ya kamata a lura da su a ƙarfafa abin da na ba da shawara a kansa na cewa a nemi likita ƙwararre na ƙwaƙwalwa ya duba hankalinka ya duba tunaninka. Hudumar Idris Abdulaziz kutuba ba ce wacce Allah ya ce a ajiye kasuwanci a ji saurare ta kun ji dan Idris Abdulaziz ya hau mimbar yana hudu ba za ka iya yin kasuwancinka kun ji ka iya siya ka siyarwa sai dai kun ji amma ya kare ya ja bishi sallah ya kare daga baya ya ja bishi sallah ya kare daga baya ya ji bishi sallah yanzu wa ga kayin gaba ya kare daga baya ya ji bishi sallah kuma yana magana ta rantsuwa yanzu rantsuwar waye ci yayi kafara aiko ina zuwa kamar misali aiko maganar da ya karen jiya ai bai bar balalau ba ji maganar banzan da ya zo faɗi kan balalau ai bai bar balalau ba Shek Balalo eh, <laughs> giwar mata shak Balalo ba shugaba bane a cikin eh, izana? Ba shugaba bane? To ai ko Balalo ya zo ya zage shi, kuji. shekaran jiyan nan. To eh, gobe bai samu malam Kabiru Gombe. wato ba malam ba alhaji balalau jagoran neman abin duniya da neman jagoranci da neman kusanci wani irin walakanci da zagi ya fi haka jagoran eh, eh, izala shi ka ce ah, wai jagoran siyasa jagoran neman kuɗi kaga maganan banza ya zo faɗi kan balalawai ya sa yawan kaza kaza shaidar da rubuci kaza wannan bari <coughs> za mu maganin ka <coughs> zan kuma sake dawowa amma video kun ga video yana da yawa kadan kawai na buga ciki akwai wanda ma ka shi Kabir Gombe akwai wanda ka zage shi akwai wanda shi ma ka zage shi kana ta kura ta karanta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh aminu alaikum rahmatullahi wa wabarakatuh ah ba ba shak eh, eh, kulban ne. so ba komai ku dauko shi kawai da mun so mai magana ne akan eh. topic da kuke tattaunawa a kai amma eh. za ku iya dauko shakar eh shakar da wurin bai eh okay mun gode Allah saka da alkhairi na gode jama'a wannan kaɗan kenan amma insha Allah za mu sake zuwa amma lumma don Allah wasu ababa da yawa yau ka duba ga malam dahir malam dahir ba malami bane na shi'a ai kowa ya san tsakanin shi'a da sunan shi nan eh, eh, eh, izana ko ba haka ba amma ga mana ɗahir yau maka ya je haji ya je saudiya shi ya ce a zuwan shi da je saudiya ba zai bi limamin maka sallah ba ya biwa ya biwa sallah in bai bi limamin makan ba ya wa zai bi sallah it make no sense it make no sense don Allah da malluma ku ta karantar da haɗin kai don Allah ku ta karatar da hadin kai Sheikh Kabir wanda bai laifi ba Sheikh Munir kuma da ya tashi yanzu kun yi son kai too much selfish kun yi son kai too much Sheikh Kabir Gombe ku ah, a ya zai yabi Sheikh Munir Adam Koza to yanzu maganganun da Sheikh Munir Adam Koza kuma yayi kansu Sheikh shek Sheikh yan dari ku su ce a ah, wallahi ba mu yadda ba Sheikh Munir wallahi bai kamata ya je Sheikh Munir bai kamata ya je yabe Sheikh Kabir Gombe ba ah amma shi yan dari ku kowa ya shi kun da suna ta ku a ah, me yasa kaza kaza ya je me yasa wato abin na da ban mamaki wato wannan muddin ba akidan ka yake ba kafuri kenan in dai ba akidan ka yake yi ba a ah, ya zama kafuri ne mutulukan Allah zai sa shi wuta kenan aikin hajin shi sallansa son annabi sallallahu alaihi wasallam da yake duk ba zai fishe shi ba tunda kai dai ba akidan ka ya kama yake yi ba amma da akidanka yake da akidanka yake aka za ka yabe shi wannan ya yi maka kuma da aka yi abin da ke mamaki da ya yabe shi da shi ma shek munir ranar azam ko zai tashi a shi ma ba shirin ya yi ba shi ma ya rama farko ya kira su da iyayensa hey ka duba da kyau fa wannan fa ba tijjani ne faɗan da rike tijjaniya wannan fa ɗan izala ne ko ba haka ba amma shi ce wannan iyayenmu me ya fi haka me ya fi haka shek kabir gombe ɗan izala ne fa wannan fa shi ɗan ɗari ne amma da zai ba shi ta ya sunan shi nan ya masa tarbo tarbo mai kyau me yafi haka da suka haruce shi da suna faɗa wanga zage wanga zage wa Allah ya gyara jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh